Ɗan ƙwallon ƙafar Najeriya Ahmad Musa ya ƙara aure. Matar Adam Izango ta yi masa wata addu'a a lokacin da yake shirin yin tafiya. Fitaccen ɗan ƙwallon ƙafar Najeriya wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da gudunmuwarsa ba, ya ƙara aure a karo na uku inda ya aure tsallelayar budurwa daga jihar Yobe, Najeriya mai suna Maryam Jajeri. rahotanni da sun tabbatar da cewa fitaccen dan kwallon kafar ya yi auren ne a cikin sirri tare da tsallelerin matar tasa kuma an yi auren ne a ranar asabar inda ta gabata a cikin garin kano najeriya Ahmad Musa ya auri matar shi ta farko mai suna Jamila wadda Allah ya kaddara rabuwar shi da ita a shekara ta 2017 cikin ikon Allah kuma a dai wannan shekara ta 2017 ne Ahmad Musa ya sake yin aure a karo na biyu wato bayan ya rabu da matar shi ta farko inda ya auri wata matar mai suna Juliet wadda ita ce kuma yake tare da ita har Allah ya kawo mu wannan lokaci da ya ƙara auren Maryam Jajere wanda kenan za a iya cewa Maryam Jajere ita ce matar Ahmad Musa ta biyu tunda kafin shigowarta gidan nasa yana tare da matarsa wato Juliet To Allah ya bada zaman lafiya amin. A wani labari na daban kuma, Safiya wadda aka fi sani da Sofi Chalawa, wato matar fitaccen jarumi Adam Izangu, ta yi masa wata addu'a da ta ɗauki hankalin mutane a yayin da mijin nata yake shirin yin tafiya. Hakika yadda lamarin ya faru tsakanin miji da matar ya nuna cewa akwai tsantsar soyayya da fahimtar juna a cikin zamantakewar ma'auratan. Safiya dai matar Adam Ezangu ta yi masa wata addu'a ne cikin barkwanci cewa Allah ya sa idan ya fita ya dinga ganin mata kamar jakuna. Wato fatanta dai kar wata mace ta burge mijin nata a waje. Kuma Safiyan ta yi wa mijin nata wannan fata ne a lokacin da ya buƙaci ta yi masa addu'a akan tafiyar da yake shirin yi cewa Allah ya kai shi lafiya ya kuma dawo da shi lafiya. Kaina ne Bari kuma yanzu ku ga inda lamarin ya kasance, inda jarumin yake tare da matar tasa Safiya da kuma mahaifiyarsa. Abin da ya abin sha'awa da burgewa. Ya don to. Wanda ya gaba da mama sai ka zaɓe yanzu kunya. Allah yi addu'a. Allah kai ne lafiya ya dawo da ni lafiya. Allah ya saka din ganin mata kaman jakuna ba amin ba ah, to kin <laughs> ni ma na ci da ki hakan a bayyane sirri na kin zaki zan